da ke nan cikin garin fammar ƙaramar hukumar kibiya a jihar kano najeriya a wannan rana mai albarka ta juma'a sha ɗaya ga watan ɗaya watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1448 wadda ta dace da 26 ga watan 6 watan yuni kalandar albashi shekara 2026 bayo na fara zuwa wannan gari na fammar ba sai dai ina cikin zuwa wanda ba kuma zan iya mantawa da shi ba kuma asali abin da ya gawo garin fammar tun asali shine dai abin da ya kawo ni a yanzu akwai wani taro da aka yi a wannan gari mai albarka a shekara ta biyu da 2004 waɗanda cikin waɗanda aka kira manyan masu bayani ko masu wa'azi a wannan rana lokacin dan majalisar nan eh, ya sunansa ciyaman na wannan lokaci dan wannan gari ne wanda da aka ce ahmad ahmad kura ya ce to ka zo kura mu muna da kure kure namijin kura kenan <laughs> aka ɗanyi wasa aka yi barkwanci to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala isa abin da yake bayan rabuwar mu alkhairi ne kuma wannan haduwar na roƙon Allah ya sa mata albarka Allah ya sanya mana ita cikin abubuwan da za mu yi farin ciki da su a rayuwar mu ta duniya da lahira Allah ya sa ta zamanto sanadiyar ɗaukakar musulunci da musulmai yan wa masu albarka abin da ya kawo wannan gari mai albarka wanda yawancin mutane suna da bayani suna da labari akwai gamayya ko haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyoyin da awa guda biyu wanda muna gayyatar waɗanda ba musulmai ba zuwa ga musulunci ko dai waɗanda ba su da addini 'yan gargajiya ko 'yan gargajiya masu addini na gargajiya ko kuma waɗanda aka samu ma sun karɓi wani addini kamar kiristanci to muna yi musu wa'azi domin nuna musu tafarki na ƙwarai domin su karɓi addinin musulunci don shi ne addinin gaskiya shine addinin da duk littattafan sama suka tabbatar da shi tun daga kan annabi adamu ubanmu wanda muka gaji addini a wurinsa zuwa kan annabi muhammadu sallallahu alaihi annabinmu shugabanmu wanda ya zo da shari'a ta ƙarshe dukkaninsu musulmai ne babu wani a cikinsu wanda ba musulmi ba to don haka wannan addini na musulunci wanda wancan karo na farko abin da ya kawo mu nan din kenan to yanzu ma shi ne abin da ya sake kawo mu za a yi wa 'yan uwa da awa? waɗanda ba musulmai ba zuwa karɓa addinin musulunci sannan mu ziyarci yawan musulmai kuma mai irin wannan tattaunawa don mu ƙari junanmu a cikin addinin musulunci sannan mu daɗa haɗuwa mu jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa baiwar da ya mana ta kasancewa musulmai da kuma irin abin da ya tattalin mana a ciki ciki wannan addini na musulunci na falala da rahama da jin kai sannan mu zaburar da junanmu wajen mu haɗu mu kama gaba ɗaya wajen yin wannan aiki na da'awa yan uwa masu albarka asali kowanne musulmi ɗan da'awa ne kowanne musulmi a asali ɗan da'awa ne sai dai hanyoyin yin da'awar su ne suke shan bamban yanzu haka ne hanyar da Allah ibani in yi da'awa ita ce in tsaya a gaban mutane in gaya musu Allah ya ce annabi ya ce in gaya musu addinin musulunci shine addini saboda dalili kaza dalili kaza a cikin littafin alkur'ani da littafin bible either old testament or new testament tsohon alkawari ko sabon alkawari a yi wa mutane bayani hanyar da'awar da ni Allah ya hore mun misali ita ce irin wannan ɓangaren ilimi da nusarwa kun ka haɗu da mutumin da shi ba littafi ne da shi ba ɗan gargajiya ne sirfan ka nuna masa ga kalli dutsen tsoro wannan dutsen wane ne jijjiyar inda dutsen na iki akwai wani ƙarfi da zai iya ɗaukar wannan dutse ya ajiye shi ko wata kaca-kaca ko wata kama-kama sai kai masa wa'azi da hankalin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta ya saka a jikinsa to yanzu ya zama bawon hujja dole ɗayan biyu ne ko dai i karɓi gaskiya ko kuma ya ci gaba da tafiya akan abin da ba daidai ba kuma ya san ba daidai ba ne kuma duk lokacin da kake abu ba daidai ba kasan ba daidai ba ne ba ka da nutsuwa a cikinsa sai yanzu haka ni hanyar da Allah ya hore min ke ga wani alhaji ne shi abin da Allah ya hore masa shine ya bada kuɗi ya bayar da dukiya ya bayar da abin hannunsa wannan da Allah subhanahu wataala ya bashi kuma ya mi'i sarrafar da shi domin yi masa da'a ta yi wani mai mulki ne allah ya ba shi fada a ji ya ba shi ƙasa ya ba shi al'umma ya ba shi ƙarfin zartarwa da iko to shi kuma ta nan allah isa ta nan zai da'awa ta yiwu wani ba ilimi da zai dawa da shi ba kuɗi da zai bara ya da'awa ba mulki da zai bara ya da'awa ko zai amfani da shi wajen da'awa amma shi musulmi ne to kasancewarsa musulmi ne kawai wajibi ne dan da'awa ne ta yaya musulunci jama'a ba wani abu ne musulunci ba musulunci shine ɗabi'antuwa da duk sifa mai kyau da ɗabi'a mai kyau da hali mai kyau da ta'ada mai kyau da mu'amala mai kyau da zamantakewa mai kyau da nesantar duk abin da ya saba wannan da aka yi zuwa asar umar ɗan khattab Allah ya ƙara masa yadda yana cewa innama dinu al-mu'amala a wata ruwaya ya zo hadisi ne ma marfo'i amma bai inganta ba hadisi marfo'i amma ya inganta hadisi mawqufi akan umar ɗan khattab an cewa ya ce innama al mu'amala addini ba wani abu ne addini ba face mu'amala to da ka a matsayinka na musulmi ba ka da wani wata hanya da za ka ce kai Allah bai hore maka yadda za ka yi da'awa ba ka zo ka yi mu'amala tare da mutum iga gaskiya iga amana iga alkawari iga nagarta iga sanin ya kamata iga mutunci iga girmamawa iga tausayi iga jin kai iga kyautayi wannan kowaye ka kira shi zuwa ga musulunci ka kira shi ka yi da'awa ke wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shigo garin makka sai ga wata dattijuwa ƙarƙashin wata bishiya ɗauke da kayan itace ta ajiye kayan itacen tana hutawa to yanzu tana so ne ta tashi ta tafi ta gama hutawa amma kuma ba za ta iya ɗaukar itacen ta aza a kanta ba sai ga manzo Allah zai wuce sallah sallah tace yaro jumana eh to ai tunda shi a lokacin ko shekara 50 bai ba ita kuma ta hore shekara 80 yaro ne ko ba yaro bane kaga wajen ta yaro nabi bata ma san waye ko amma idan da ta san waye tace da shi yaro ai ta yi ganganci ko ba ta yi ba ko ka girma annabin aka ta kace da shi yaro ai linzami ya fi ƙarfin bakin da haka aka tambayi abbas baffan manzan Allah su aka ce kai da manzan Allah waye babba sai ce shi ne babba ko da an haife shi bayan an haife ni <laughs> kaga da yawa ba su fahimci magana waye babba tsakanin kai da annabi sai ce shi abba manzan Allah ba ko da an haife shi bayan an haife ni eh, ta wasu sun fara gani to da yawa annabin ya faɗi magana dama don su fahimta ya kan maimaita sau uku to ni ma bari maimaita karo na uku aka tambaye abbas baffan manzan allah kai da manzan allah waye babba sai ce shi ne babba ko da an haife shi ne bayan an haife ni ma'ana sai da aka haifi abbas da na haifi manzan allah to waye babba yawa annabin dai an fahimta ko annabin dai to amma ita bata san waye ba sai ta ce yaro dora min kayan nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yazo ya sunku ya dauki kayan maimakon ya dora mata sai ce baba in kin yadda dora dauka mukin kai miki gida a a haka yace ba komai baba ya dora suka tafi tinkis tinkis ina gaba tana bin sa a baya tana nuna masa yinan yinan har ije kofar gidanta sai to baba in ba damuwa shiga miki da shi ciki mana inda zaki ajiye to yaro ai haka ita ya ba wani abin da ba damuwa suka je ta nuna masa inda zai ajiye sai to baba sai an jima a ah, dan tsayamun baka dan kwabo ai manya suna haka ko ta babu ba kuma ka zafi ai ba zan karɓa ba to tsaya zan gaya maka wata magana za ta amfane ka ta ce na ga kai yaron kirki ne ga idan da tsoho da jisai sai ta ce babu ka ta iya haihuwa <laughs> ko ka san wai yaran zamani wai yanzu yaran zamani ana sa a yabe ka sai a ce babu ka ta iya haihuwa an fahimta ce wani na ga kai na ganka mutumin kirki ne kai za ka shiga garin nan ka shigo garin nan da alama kai bako ne to a garin nan akwai wani yaro ina nan fitinan ne ya bayyana sunansa muhammadu yana raba ɗa da mahaifi ina raba miji da mata ina raba wa da ƙani ina raba aboki da aboki ya kawo wani addini iya fitina gari in ka je duk inda ka ji inda yake karka wurin karka saurare shi ya tsaya sai ta ta gama tsab ce baba kin gama ta ce eh sai ce to baba aini ne muhammadu sannan kai ne muhammadu ce baba ni ne muhammadu ta ce to na tabbata mai hali irin naka ba zai zama mutumin banza ba shaɗu an la ilaha illallah wa ashadu annaka rasulullah mahallin shaida cikin jama'a menene abin da yi hali ne yanzu ɗabi'a ce to da haka a matsayinka na musulmi musulmi ba shi da mummunan ɗabi'a jama'a musulmi ba mutumin banza ba ne musulmi ba mutumin da za a yi mu'amala da shi a yi nadama da dana sanin an yi mu'amala da shi ba ne a musulmi wani mutum ne zaɓaɓɓe tatacce rairayayye girgizajje sai da aka ɗaure shi sannan Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya maka haka sannan ka zama musulmi to da haka jama'a wannan aiki na da'awa namu ne gaba da Allah ya kama wannan yanki saboda wannan da'awa da na faɗa za mu zauna a garin nan da izinin Allah muna fita yankuna za mu je ƙauyuka kusan 38 zuwa 39 da izinin Allah domin kira zuwa ga musulunci da kuma sadar da zumunta tsakaninmu da 'yan uwanmu musulmai wanda an daɗe ba gaisa da su ba musamman waɗanda musulunta suka yi 'yan uwa masu albarka a iya zaman da za mu yi a nan abubuwan da za mu gabatar abubuwa ne insha Allah iri uku ga iri ɗaya muna gani yanzu iri ɗaya da muke gani yanzu shine abin da ya shafi karantarwa ilmantarwa da'awa kira zuwa ga musulunci wannan abu na farko ke abu na biyu da za mu yi insha Allah shine wato Kaddamar da wasu abubuwa na humanitarian kyautata wa ɗan adam samar da abubuwa na jin daɗi ga rayuwar ɗan adam abubuwan da za su faranta masa akwai ƙungiyar anak da suke nan kibiya wadda muka yi haɗin gwiwa da su npd muslim professional sindawa da adamu na yaya kibiya charity foundation wanda sun yi wani bijimin aiki wanda sai hukumomi suke yinsa amma alhamdulahi in allah ya baka dama to ka dama dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni'matani maghbunun fihi ma kathiru minan nas nemomi guda biyu an mutane da yawa kamin ga a cikinsu suna cizon yatsa waɗannan nemomi ne waɗannan guda biyu ce a sihatu wal lafiya da kuma dama yanzu ba gashi muna da lafiya ba muna da lafiya alhamdulillah mun gode wa Allah saboda waɗansu yanzu suna nan ba su da lafiya ba ya ba mu dama yanzu mun baro abubuwan da muke ba mun zo mu mai dan tsakure ko a gonar Allah mu zo mu yi da'awa ba dama ce Allah ya bamu ba to akwai waɗanda su kuma ba su da wannan damar ko suna so su yi ba su damar ba to in aka baka dama kai maza kai amfani da ita in ba haka ba to Allah ya sauke za ka yi ta ɗan siyasar Najeriya na ga kun cirku cirko-cirko ko ɗan siyasar Najeriya shine kullum idan kuka bani dama ta yanzu zan gyara kuskuren da na yi a baya to su ko irin wannan su ne yan wa ruddu la'adu limanu hu anhu unguli ce dai za ta koma gidanta na tsaniya to da hakan aka baka dama kai maza kai amfani da ita ita dama jama'a in ka samu kai amfani da ita to kofa ce kuma ta damar gaba ko kun fahimta jama'a in aka baka dama sai ka amfani da ita kai amfani da ita to ka bude damar me kofar damar gaba za ka samu ta gaba to waɗanda abubuwan guda biyu annabi ya ce ana yi mutane da yawa kamun ga cikin su to waɗannan yan uwa Allah ya ba su dama kuma sun dama a wannan yanki sun gina rijiyoyi guda tara saboda samar wa mutane wadataccen ruwan sha kuma ingantacce jama'a an taɓa tambayar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ayyu sadaqati afdal wacce sadaka ta fulada annabi ya ce shurbatu ma ka bayar da ruwa makwalwa ɗaya a sha to ne kake ta wanda ya haƙa rijiya mm. makwalwa ɗaya ce din nan garin fammar akwai wanda ya sai kamfacin ruwan rijiyar ne shanye shi kaɗai to makwalwa ɗaya fa aka ce to ga mutum nawa za su sha ruwan rijiyar nan to kuma ba ɗaya ba ba biyu ba ba cikin ɗan yatsu ɗaya ba ɗan yatsu biyun ɗan yatsa ɗaya kawai za ka lankwashe shi ma don ai wuturi ne kasan inda Allah wuturon ya hibbul wutur Allah wuturi ne ina son mara sun gina har guda tara to rijiyar nan bana za ta ƙashi a faɗa mu mana to bana za ta kafe Badi? badu wacce? sai Allah ya san sanda za ta kafe to kaga sun ta samun ladan wannan abin kenan ma'anar ka ji wannan in kana da hali kai ma maza kai in maza kar ka yadda sai wani sai wani su suke a kai ma yi a ba ka da damar da za ka yi rijiya guda kai kadai amma za ka yi haduwa da wani da wani da wani ku yi ku haɗu da kai da wani da wani ku bayan nan jama'a addinin musulunci musamman ga waɗanda suka musulunta ina shan wahala wajen ilmantarwa ba babu karatu ilim ya yi karanci za a je a ba su kalmar musulunci su musulunta amma babu mai karantar da su to kuma ko musulmi ne kai a cikin musulunci aka haife ka in ba ilimi fa bambancin kafa da aikon gani ba gaskiya ba ne aikun fahimta to don haka waɗannan mutane har yau sun sake samun malamai gwaraza guda tara sun ɗauki nauyinsu za su ringa zuwa garuruwan nan suna karantar da su don su sauƙaƙa musu aikin har kekuna suka sai musu guda tara ka wannan tara tara nan ko sun shiga lissafin shata ne ko wai shata shi malam babu na ƙofar gabas a duba masa ko ko a duba mini a dai duba masa ko yace to wai malam yace shata wai gidan tara kai? ko haka tara nan tana da albarka fa jama'a tara tana da albarka to sun sake kisayen kekuna guda tara za su ba su da haka barin amfani da wannan dama goban Allah kai mu duk muna gayyata ku filin makaranta insha Allah za a zo a ba su kekuna a ba su ofa takardar fara aiki kuma za su gaba da aiki jama'a akwai babban aiki wanda zai taba mutane da yawa Shi ne an zo da ƙwararrun likitoci ga irin suna a bayanku ga shugaban su nan gashi na a bayanku kar ku ganshi haka nan gashi nan eh, likitoci ne manya da kana son ka gansu ma wai sai ka biya kuɗi kuma sai an maka bukin ta yau gasa Allah ya kawo muku su garin famar kyauta a bagan daga asibitin malam aminu kano daga asibitin murtala muhammad asibitin murtala daga asibitin abdullahi wasai daga asibitin imam wali daga duk manyan asibitocin nan na jihar kano to ga likitocin nan manyan an ɗebo su an zo muku da suna za su zo su ga marasa lafiya ba ɗari ba sai sun kwabo kyauta kan abin da za ka yi ka zo ka bi layi ban da hayaniya ban da ture-ture banda tashin hankali in ka san an riga ka kabi layi ba za su bar nan ba sai sun gama ganin kowa da izinin Allah to kuma akwai magunguna suna nan akwai magunguna bayan an duba ka kuma ka je a baka magani duk kyauta fa jama'a duk kyauta fi sabilillah idan larura ka ta kai maka aiki tiyata operation to kuma za a maka tiyata amma ba a nan ba za a kai ka garin kibiya wannan asibitin na kibiya a nan za a yi tiyata din insha Allah a nan za mu yi ko a nan za a yi a to ni kai dan ya kama ka wuka ko ai sai in zama kafin a zagiyo na canza wuri ko wannan masu larurar jama'a ba mu ce mai typhoid mai malaria duk wata cuta duk wata rashin lafiya ko miki na ƙurji ko mane ne irin gyambo gulando wasu ma ba san sunan gulando ba sun ji an shiga tsohuwar hausa ko to duk ana neman su su zo insha Allah za a ba su magani Jama'an kawo alheri ko ba kawo alheri to jama'a ba musulmai kawai muka zo mai wannan ba da Allah har an a gaya musu waɗanda ba musulman ba duk su ayan fahimta ko da musulmi da wanda ba musulmi ba da namiji da mace da ɗan gari da ɗan ƙauye kai har da bako a gaya musu duk su zo to jama'a abin da ya tsaya akan mutane kawai ba har dabbobi ba da tsuntsaye da hakan kana da wata saniya wani rakumi wani rago wani wata akuya wata kaza wani talatalo wani maciji eh har maciji da kawo shi akwai malamai akwai likitocin sa gurin kuma duk free of charge sadaka fi sabilillahi kuma jama'a sai da aka tsara wannan abin ba fa wani ne yazo kawai fuzge ba saka ce je ka sadak ko wai wani ne aka fuzge abin sa sai gan ya ma ba zai zawo ba sai ce sadak sadak wai ya bai sadaka a'a wannan tsara shi ake jama'a tsara shi ake saboda an zuwa wannan abu muna fatan wannan bayani ya shiga ko'ina a gaya kowa a gaya kowa za a duba marasa lafiya gobe asabar da jibi lahadi da izinin Allah waɗanda za a yi musu aiki ranar lahadi insha Allah aka tantance su za a kai su kibiya a yi musu aiki har masu matsalar ido su ma ba su a baya ba an zo akwai za a auna a baka yin kana bukatar glass a baka glass amma fa kawai sai an fara auna kana bukatar glass ba kawai zuwa zaka kace da mu kana bukatar glass ba to ba mu nuna professionalism ba kenan babu kwarewar kenan a sai an auna ka ka san jama'a mutane da yawa suna sa glass ya kashe musu ido bu sani ba bu sani ba sai ka zo ka ringa ganin ai wani abin nan ne idan ka lafiya kawai ka karbi glass ka ringa abin nan kana sato sai ya kashe maka ido bai kamata ka yi amfani da gilashi ba sai lokacin da ka idan yi bukaci gilashi ba ado bane ko kwalliya to da aka sai ka kashe idanka da izinin Allah su ma za a duba su za a tantance waɗanda suke da buƙatar a yi musu aikin yana insha Allah su ma sai dai su aikinsu zai yi ba zai zama gaba ɗaya ba a wannan karan sai dai su zama to on installment wani lokaci a kwashi wasu su je a yi musu wasu su je a yi musu amma dai za a yi insha Allah to wannan yi muku fatan alheri da fatan abin da ya kawo mu nan Allah ya sa albarka a cikinsa Allah ya sa mu amfana gaba ɗaya Allah isa mai farin ciki da wannan haduwa a rayuwar mu ta duniya ko da yake mun yi farin cikin mako a nan duniya to Allah ya tabbatar mana da farin cikin na har tashin alkiyama inda muka hadu a nan Allah ya hada mu gidan rahama da mu da iyayenmu da yan uwanmu da matayenmu da mu da abokanmu da yan uwanmu waɗanda duk suka riga mu gidan gaskiya musulmi Allah ya hada mu gaba ɗaya da salam a gudu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullah ina lada